uku ga watan Ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1440 daidai da takwas ga watan Mai shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasar na 213 cikin jarangiyar kasusan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hali khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn abi bakar zurai al-dimashqi wanda aka sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykh al-islam rahmatullahi alayhi littafin zadul ma'adi mawsu'a ne da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa da hulɗarsa da jama'a malamai suna jinjira ma ibn qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin safin zazul ma'adi a halin tafiya ne a inda yake kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi muna ta bibiyar al'imamu ibn qayyim jauziya rahmatullahi alaihi a inda yake mana karatuttuka akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da jihadi game da yaƙi game da sulhu game da mu'amala da abin nan wato ganima da sauransu za mu tashi inda yake magana akan hukunce-hukuncen da suka shafi ƙasar makka bayan an buɗe ƙasar makka me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganimar filaye da gidaje da gonakin da ke cikin makka irin yadda yawa kaibara da banu nazir da banu ƙuraiza sai malam ya kawo magana daga imamu shafi'i wanda shi yake ganin cewa an buɗe makka ne sulhan don haka ba a buƙatu zuwa ga rarraba wannan ƙasa ba amma kuma sai ibnu kai yake cewa wannan ra'ayi na al-imamu shafi'i ba ne ra'ayi wanda yake rajihi ba don haka sai malam ya ce lakin man ta'ammala al-ahadith as-sahihata wajadaha kullaha dallatan ala qawli al-jumhur sai dai fa wanda duk ya tsaya ya yayi wato ta'ammuli ya natsu ya dibi ma'anoyi da abubuwan da aka ruwaito a cikin hadisai ingantattu dangane da fatu makka wajadaha zai tarar da waɗannan hadisai kullaha ga baki ɗayansu dalatan ala qaulil jumhur suna nuni zuwa ga abinda jumhur mafi yawan malamai suka tafi akai cewa annaha futihat an watan cewa an bude kasar makka ne da karfin yaki anwa kamar yadda muka ji shine ayi abu da karfi kamar yadda wato ya zama an an an galabaici mutum an ci galaba a kansa ya mika wuya bayan an fi karfinsa ya ya risana kamar yadda Allah ya ce wa anatul wujuhu lil hayyil qayyum wa anat bi ma'ana wa khada'at wastarsalat wa zallatil wujuh dukkanin fuskoki suka rankwafa suka sunkuya suka yi saranda a gaban Allah subhanahu wataala to aka ce ukhidha baladu an watan bimana ukhidha qasran birqitani bada an guliba ahli an kwace garin da karfin yaki bayan an galabaici mutanen garin sun yi saranda bil qatli bil qitali wal ghalabati wal qahr haka haka malamai suke faɗi to an watan aka ci kasan makka ba sulhan ba saɓanin ra'ayin alimamu imam Shafi'i rahmatullahi alaihi malan ya ci gaba da cewa sun ikhtalafu li ayyi shay'in lam ha, sannan sai su malaman suka yi saɓani akan to in anwal idan da karfi ne aka ci su me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rarraba ƙasar Makka ya ba mayakan da suka je fathu Makka faqala ta'ifa sai wani yanki daga cikin malamai suka ce li'annaha darul nusuki saboda makka kasar ibada ce haramin da ke makka na ita kanta ka'aba da sauran mashair su muzdalifa da mina da almash'arul haram da ainihin rijiyar zanzan da da abin nan wato safa da marwa waɗannan mashair ɗin to su ne suka hana haka wa mahallin ibada kuma wurin ibada ne musamman ga waɗanda suke ganin dukkanin ƙasar makka ga baki ɗayan harami ne ba wai cikin ƙwaryar masallacin ba fahiya waqfun min Allah waqfun min Allah ala ibadihi muslimin Allah ya ya tsare ƙasar makka ne ga dukkanin bayansa musulmai don haka Allah yake cewa sawa'a lil akifu fihi wal ba daidai wa daida wal masjid al-rami masallacin ne a farma Allah yake ya bar shi sawa'an daidai wa daida wato yancin da kowa ke a ciki da shi a ciki al'akifu mazaunin masallacin ko mazaunin garin walba da wanda yake dan kauye ko bako don haka kamar da muka ambata a jiya a da can ba a yi ma ma gidajen makka kofofi haka ake barin su a buɗe duk wanda ya ga dama ya shiga sai da aka dinga samun yanayi na ana sace kayan mutane ko ana samun matsaloli sannan ne ake tunanin yi ma gidajen kofa wa qala ta'ifa wasu kuma sai suka ce a al-imam mukhayyar fil ard shi shugaba yana da zaɓi game da ƙasa baina qasmatiha wa baina waqtiha tsakanin ya rarraba ta ya baiwa mayaka ko kuma ya tsare ta wato idan aka ci wani gari da yaƙi shugaban wannan al'amari na musulmi yana da yancin idan shi shugaban ne da kanshi ya je yakin yana da yancin ya bada wannan hukuncin ko kuma ya tura ne kamar da Umar ya dinga yi to sai kuma a nemi shawara daga gare shi me yake so a yi kamar da Umar ya yi ma kasashen Misra da Sham da Iraq za mu zo insha Allah to anan yana da yanci ya bayar da ita ko kuma ya ainihin wato batta ya ce duka ayi tarayya a ta ba a ware aka ce ma kowa ga wajen su wallazi sallallahu alaihi wasallam qasama khaybara walam yuqas walam yuqsim makka annabi alaihi salatu wassalam ya raba wa musulmi a khaybara kasa a khaybara da aka bude ta walam yuqsim makka amma bai raba makka ba Fa fadalla ala jawazil amrayn wannan ya nuni zuwa ga halaccin abubuwan guda biyu a sayyidina umar shi kuma da yazo a zamanin sa kamar yadda malamai suka ba da labari a tarihi ya kiraba kasashen da ya ci su da yaki kamar kasar misra da kasar iraki da kasar sha har ma aka samu wasu sahabbai suka neme shi cewa lalle su ya raba ya ba su nasu kama akwai zubair ibn al-awwam akwai bilal ibn abi rabah radiyallahu anhu wannan sahabbai guda biyu sun yi challenge din umar akan cewa dan me yasa za su je su jihadi su buɗe ƙasa sannan a ki ba su kuma da yake ba za a bayar ba na barta ne duka ta zama tarayya ga musulmai ga baki su. da ku da kuka je mujahiduna da mutanen ƙasar da suka musulunta to daga nan sai wasu malamai suka suka suka suka cire wani fiqh mai muhimmanci cewa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba Khaibara ya ba Makka yace aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci kowace ƙasa ne da gwargwadon yadda mutanen ƙasar suka karɓi jihadi mutanen haibara sun ƙi musulunta sun yi israri akan kafircinsu amma sun yadda da cewa za su ba da jiziya don haka aka kwace ƙasarsu suka zama kafirai amma na amana da haka zamanin sayyidina Umar da Umar ya ji cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka cewa addini biyu ba za su haɗu ba a ƙasar Jazirat Arab aka kore su gaba ɗaya daga jazirsul arab su ko mutanen makka da aka kawo musu wannan farmaki na fatu makka a ƙarshen al'amari dukkanin su sun musulunta duka in banda ɗaiɗaiwa da suka gudu ko kuma wanda aka kashe su kafin a yi fatuhu a cikin wannan gwagwarmaya da haka yanzu ta riga ta waye gari ta zama ƙasar musulmai ba ƙasar da musulmai suka ci da yaƙi ba ce kaɗai a'a ƙasa ce wadda duk mutanen garin sun musulunta da ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga bukata a kwace musu kaza domin mun manufar jihadi shine yaɗa musulunci idan musulunci ya yaɗu ba bukata ai wani abu kuma aka san haka kamar yadda Madina ba a ma yi tunanin haka game da ita ba domin kafin manzo Allah ma ya zo su san shi musulunci alaihi salatu wassalamu radiyallahu anhu dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare mutanen Makka kasar su domin sun musulunta gaba ɗayan su su ko mutanen haibara aka kwace ƙasarsu a matsayin ganima domin sun ƙi musulunci wannan ya daga cikin fiƙihu da malamin tafsir kuma wajihi ne mai matuƙar muhimmanci wallahu ta'ala a'lam qalu wasu kuma suka ce a a wal ardu la tadkhulu ita ƙasa ba ta shiga cikin fil zana'il ma'muri bi qasmiha asali ƙasa ba ta shiga cikin kayan ganima waɗanda aka yi umarni da araba su balil ghanaimu hiya al-hayawan wal mawqul malaman suka ce dama asalin ganima sune dabbobi raƙuma da dawakai da shanu da tumaki da makamantansu wal mawqul da kuma duk abin da za a iya wato matsawa da shi movable wanda za a iya ɗaga shi a matsa da shi kamar a ce wato zinariya da azurfa da suturu da sauran kayan amfanin gida da duk wani abu za a iya matsawa da shi da makamai لأن الله تعالى لم يحد الغنائم لأمة غير أمة غير هذه الأمة لم من سني أبايا أم فلا سوى وأن الأمة أن محمد صلى الله عليه وسلم إتكريت الهم الأمة دا ألا يحل السامة تسوى جنيمة الأمم بايا بأهل السامة سبا وأهل لهم ديار الكفار وأرضهم كما قال تعالى an kuma halasta ma su ma wasu al'ummomin duk da ba a halasta musu ganima ba amma an halasta musu shiga su mallake ƙasar kafirai da gidajensu kamar yadda Allah ya ba annabi Musa labari yake cewa wa qala Musa Allah ya ba mu labarin annabi Musa cewa wa in Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alayhi Allah ya ce ka ba su labarin sa da annabi Musa ya ce ma mutanansa ku tuna da ni'imar Allah akan ku azuwa fadin Allah ya kaumi dukkanin ardal muqaddasa tallati kataba Allah ya ku mutane ya ku da ma'annabi Musa bani Isra'ila ku shiga wannan ƙasa wadda take mai tsarki allati kataba Allah lakum wadda Allah ya rubuta cewa zai ba ku fi diyar fir'auna wa qawmihi wa ardihi kamar da kasar fir'auna da gidajensa Allah ya ce kazalik wa auratnaha bani isra'il irin haka da kaji sai kuma muka gadar da wannan kasar ga banu isra'ila a cikin shu'ara kenan wani wajen kuma Allah yake cewa a kazalik wa auratnaha qauman akhari haka muka gadaro da ƙasar ga wasu mutane ko kuma fadin sa wa auratna alqauman na kanu yusafuna Afuna, masharikan ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika to kaga duk waɗannan suna ishara ne waɗannan ayoyi zuwa ga cewa Allah ya mallaka wa banu Isra'ila ƙasar ƙasar Misra alhalin kuma ba ta musu ganima ba to kaga kenan ba ta cikin ganima kuma gane waje. tunda muna da nasi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ba da labarin cewa daga cikin abinda Allah ya bashi fasa'isu da shi da al'ummarsa akwai ba shi damar cin ganima banda sauran al'ummomi to idan muka ce wannan yanzu ganima ne ƙasa da Allah ya ce ya gadarwa da banu Isra'ila ta Misra da ƙasar Baitul Maqdis to ya zama kenan akwai tufka da warwara tsakanin wancan hadisin da wannan aya ko mun gani da ka dole a fassara cewa nan ba ganima ake nufi ba ba ganima bace don haka kenan a me yasa Allah ya ce musu ya ba su ƙasa duk da kuma ya haramta musu ganima saboda ƙasa ba ta cikin ganima ba ta cikin waccan ganima da aka ce an hana mun gane ne wannan shine hujjar da malaman suka kawo daga alkur'ani mai girma cewa a ita ƙasa da ba ta cikin ganima ganima shine dabbobi da sauran dukiya da za iya matsawa da ita kenan wannan abin da aka yi na an san khaibara an yi ne don maslaha Abin da aka yi na barin kasar maka, shi ma an yi ne don maslaha da aka shugaba yana da yancin ya yi hulɗa da ƙasashen da aka ci da yaƙi ta fuskar ƙasarsu ya hulɗa da su gwargwadon maslaha da yake gani ko a bar musu ita a su bin ba da jizya ko a ƙwace ko kuma a raba wata a bar wata ko kuma an ƙwace a rarraba wa musulmai ko kuma an ƙwace a ce duka kowa yana da tarayya a kai daga baya duk wanda yake son wani waje zai gina ko zai wani abu a bashi kamar yadda ake a irin dokar kasar Najeriya misali a bashi leasing a bashi haya a ce ya to amma dai kasa ya sani ta gwamnati ce dukan falahum fa'ulima anna al-arda la tadkhulu fil ghanai da aka ji a gane cewa kasa ba ta shiga cikin ganima wal imamu mukhayyarun fiha bi hasabil maslaha shugaba yana da zabi game da ƙasa gwargwadon maslaha wa qad wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa tarak manzo Allah ya raba wasu ƙasashe su ne ƙasashen Khaibar kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya bar wasu ƙasashe bai raba ba su ne ƙasashen Makka wa Umaru lam yuqsim Umar kusam bai raba ba kamar yadda muka ji har wasu sahabbai suka nemi fi eh, challenge ɗinsa akan haka bal aqarraha ala haliha Umar ya bar ƙasa ne akan yadda take وضرب عليها خراجا مستمرا في رق... في رقبتها يكون للمقاتل sai sanya haraji ga duk wanda yake ya mallaki wata gona ko wata ƙasa zai dinga biyan haraji sananne wannan haraji ana biyan sa duk shekara abinda kuma aka tara daga wannan haraji rabanu din da aka generating daga wannan haraji ya kunu lil muqatil zai koma ne zuwa ga su sojojin da suka yake su ake rarrabawa a basu ma'ana فهذا معنى وقفها وانا شنو معنى أن يوقفي أن ذاك تدعيها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة ba wai waƙafi wanda ka sani wanda aka ci mutum ya yi waƙafin wasu dukiyarsa to ya hana wannan waƙafin ya hana mallakar wannan dukiyar ta kai ga waninsa ta fuskar siyarwa ko cin gado ko makamancinsu ko kyauta ba za a yi haka ba irin wannan waƙafin ake nufi bal ya yajibu bai hadhihi al abu. ya halatta a tsere ita kama huwa amalul umma kamar da muka gani al'umma tana aikata haka aikace wa qad ajma'u ala annaha turaf kuma Al'umma musulunci ta haɗu kan cewa ya halatta a gaji ƙasa a makka wal waqfu la yuraf alhalin idan waqafi ne ko babu gado a cikin waqafi wa qad nasa al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala ala annaha yajuzu an tuj'ala sadaqa al-imam ahmad ibn hanbal ya faɗi magana ƙarar wanda ke nuni zuwa ga cewa ya halatta a karɓi sadaki na ƙasa a makka mutum ya auri mace ya bata gonarsa a garin makka sadaki ya halatta kaga mulkin ya yi intikali daga gare shi zuwa gare shi wal waqfu la yajuzu an yakuna maharan fil nikah yayin da wakati kuwa bai halatta a riƙe shi a matsayin sadaki ba wani wanda aka ba ya bayar da dukiyarsa wakati bai da yancin yayi sadaki da wannan dukiyar ya cire mulkinta daga wakati zuwa ga wata mata da ya aura balantana kuma wani wakili wani annal waqafa inna man tuni'a bai'uhu wa naqlul mulki fi raqabatihi lima fi dhalika min ibtal haqqi al-butul al-mawquf alayhi min manfa'ati shi waqafi abinda yasa aka hana a a cire sa, a siyar mulkin sa zai tashi daga wani mutum zuwa wani ko ya tashi daga wasu mutane zuwa wasu an hana ne saboda idan an bari a sai da shi ko a bada kyautarsa to za a barnatar da haƙƙin mutanen da aka bar waƙafin don su ci moriyarsa ma'ana mutum ne waƙafin makarantarsa ko a littattafansa ko wani abu ya ce ya yi waƙafin kaza ga ɗaliban gari kaza ko ga ɗaliban mazhabi kaza ko ga mutanen al'umma musulmai na yanki kaza kamar yadda malamai suke cin bayo ba to idan mutum ya wannan waƙafin haramun ne a ɗauki wani abu daga cikin wakafin nan a siyar don wata manfa'a ta wajen wannan abu haramun ne bai halatta ko shi kan shi ce tubari kuma ya kwashi wasu ɓangaren daban nan ya ba wata mata sadaki ya aure ta bai halatta ƴaƴan shi su gada ba idan ya mutu bai halatta a siyar ba me ya hana a yi duka waɗannan saboda idan aka siyar to yanzu waɗanda aka da abin don su ci moriyarsa ba za su ci moriyarsa domin wanda ya siya yana da yancin kuma ya juya shi zuwa ga wani abu Ba ku ganin yadda misali kiristoci suke sayar da coci sun sayar da coci wani ya siya ya mai da ita kasuwa wani ya mai da ita eh, makaranta wani ma masallaci yake mai da ita kaga an bata asalin abin da da ke to su ba sa yin wakafi ne ko yayi wallahu a'lam da ka shisa ba a sai da wakafi ba a sai ba a kyautar da shi to haka masallaci da aka gina masallaci a wuri to babu ba a siyarwa ko da an sai da gidan da masallacin yake jona da shi to ba a sayarwa da masallacin ta da shi wanda ya siya misali sai ce to daga yanzu wannan wurin ya tashi daga masallaci zan mai da shi wani shago a dinga sai da kayan provision da isa yi wannan ba domin an riga an ba Allah wannan wannan masallacin da kawai malamai su ganin za a iya siyarwa za a iya siyarwa shine irin masallacin da ake a cikin gidaje wanda manzo Allah sallallahu aka ce ya bada yanci ya bada doka cewa amara bi bina'il masajidi fi duwar kuma yadda ke cikin sahih bukhari to waɗannan masallatan irin na cikin gidaje gari ba mu da irin sa'ara to su ana iya sai su an sai da gida ana iya kuma rushe su ba sa ɗaukar hukunce-hukuncen masallatai irin na waje irin limami ratibi irin karhancin maimaita jam'i irin wajabcin kiran sallah da yin duka salloli guda biyar wajabcin raya shi da eh, abin nan karatuttuka da sauran eh, nishafat diniya duk bai daukan waɗannan hukunce-hukuncen shi alawajihin wuju sai dai alawajihin ba, don haka ƙarshe idan mai gidan ya tashi siyarwa to in ya siyar ya siyar ne har da masallacin domin yanzu masallacin yana cikin gidan ne. kuma wanda ya siya zai iya juya shi zuwa ga wani abu daban haka malamai suka faɗa karanta ko da fasul bani duk waɗannan irin auqafu diniya su ba a tamfar da su ba a canza su kai hatta ma a canza asalin manufar da malaman suka yi aukafi akai da halarta kama a ce malami ya ce ya yi wakafin makarantarsa ga ɗalibai waɗanda suke jinsi kaza misali 'yan ƙabila kaza ko mutanen gari kaza ko masu bin mazhabi kaza idan ka samu wani bai cika wannan sharaɗin ba ba a ba a itibari da shi shi mutum za a yi bari da sharafin idan ya ce idan mutum ya wasu kudi ya ce a dinga bai wa suwana da suwana scholarship a matsayin wakafi wanda bai cika sharaɗin da aka ce ba za a ba shi wannan scholarship ɗin ko mun kusance shi kuwa na misali sai ya iya ce sai ɗaliban da suka shiga kwas kaza ko jami'a kaza ko tsakanin shekarun haihuwa kaza da kaza ko waɗanda suke da manufa iri kaza ko waɗanda suka ci point a shekarar farko a karatunsu da ya kai mataki na kaza inda yayi wannan kairin to wajibi ne a yi tibari da kairin domin abin da suke cewa shartul waqifi kan nafs sharadin mutumin da ya waka kuma wani abu nashi to kamar sun alqur'ani ne ba a ba a mai karanci to da haka wannan wakafin da aka ce ana yin wakafin kasar yaki wanda aka bude an watan da karfin tsiya to ba irin wakafin da kasari ne na dukiya ko na makaranta ko na masallaci ko na littattafai ko irin wanda malamai suke yi ba Allah ya saka mu malaman mu da alkhairi malam ya ci gaba da cewa a ala annaha na sai ya ci gaba da cewa fala yubtil haka ne fa faman ishtara faman ishtaraha sarat indahu okay min ifbari haqqi al-butul al-mawquf alaihim min manfa'atihi والمقاتلة حقهم في الأرض في خراج Su ko sojoji da suka yaki haƙƙinsu ba ƙasar ba ne haƙƙinsu haraji revenue wanda ake generating daga kasa shi ne haƙƙinsu wa man ishtaraha sarat indahu kharajiyya da haka shi ya halatta a fiyar. domin duk wanda ya siya zai ci gaba da biyan wannan haraji eh, misali rumfunan kasuwa wani na mallake da su kuma na iya siyarwa da wani amma dan sun canza hannu daga wani zuwa wani wannan kuma bai hana a fasa ba gwamnati haraji haka motoci ko idan kana da mota yau zaka biya mata haraji idan ka sai da ita wanda yake da shiga da zai wannan haraji da haka ba a haramta canza mallakarta ba to haka ma fili ko gona ko abin nan wato gidaje waɗanda suke na haraji ne duk wanda ya mallaka ta hanyar ya a abun wani ko ya gada ko an ba shi kyauta zai ci gaba da biyan wannan harajin a duk lokacin da harajin ya zama lokacin biyan shi yayi kama kan inda ba'i sawa kamar yadda wanda ya siyar din shi ma yake biya fala yubtilu haqqu fala yubtilu haqqu ahadin min almuslimin bi hadha al babu wani haƙƙi na wani musulmi wanda zai barnatu saboda wannan cinikin kama lam yabtul bil mirasi wal hibati was sadaq kamar yadda haƙƙin bai barnatu ba ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar sadaki wa radiru hadha bai'u raqabati al mukatabi eh, irin wannan shine ah, sai da wuyan sai da bawa wanda aka mishi mukataba kana da bawa ka mishi mukataba ya fara biya to zaka iya sai da shi wa kadin aqada fihi sababul ah, hurriyah bil kitaba an riga an kulla dalilin yantuwar ta hanyar mukataba da aka mishi fa innahu yantaqilu ila al mushtari mukataba idan wani ya siye shi zai siye shi a bisa wannan kasancewar shi mukatabi sai ci gaba da biyan mamallakin shi na biyu abin da ya saura haka idan wani ya gaji shi idan mutum ya wa sa mukataba sai ya mutu kafin a gama biyan wanda ya gaje shi zai gaje shi da wannan sharadin zai karasa biyan kuɗin mukatabar nan sai ya sai ya MP kama kama inda kama kana inda ba kama yadda yake abun wanda ya ce shi wala ya mutu man aqada fi haqqihi min sababi al-iktibi bai ba za a karnatar da abinda da aka riga aka kulla ba don wai an sai da shi ba za a faranta da wannan ba wallahu ala na'am kamar yaya eh idan eh. eh, mun farashin shi zai canza mana kwarai kuwa domin wanda zai siya din za a gaya mashi cewa to ga gafa abin da ya riga ya biya dole farashin zai canza kwarai ko ba zai biya farashin da zai kwara ciki ba tunda ai za a gaya mushi ya يدل ala Annan, Nabiya, sallallahu alaihi عليه وسلم قسم ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله sallama, قسم نصف أرض خيبر خاصة daga cikin abin da yake nuni zuwa ga wannan bayanin cewa abin yana matsayin khayar ne da za a baiwa za a barwa shugaba shine kasancewar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya raba wani tashi na kasar Khaybara walau kana hukmuha ganima da ce hukuncin kasa ɗaya ne da ganima wanda ake iya matsawa da ita la qasamaha kullaha ba'da al-khumus da ya raba ta gaba ɗaya bayan an cire ɗaya bisa biyar amma wani tashi ya raba ya bar sauran fa fi sunan wal mustadrak haka yake a naku a cikin as-sunan sunan ta abi dawuda kenan da kuma ma sunan ta imamu at-tirmidhi sai malam yace wal mustadrak da kuma al mustadrak to wannan kuskure ne jama'a wal musnad a yadda yake a cikin makhtuta mu'tamada ba mustadrak ne. bugun injine suka yi wannan kuskuren suka mai da shi mustadrak da haka sai a rubuta abin da zai bayyana wannan kuskuren a gefe inna ma huwa al-musnad hadisi yana cikin sunan Abi Dawud da kuma Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal daga Bashir ibn Yasar yace an ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma bahara ala khaybara qasamaha ala 36 sahman yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah ya bashi nasara akan Khaibara ya raba kasar Khaibara aka raba ta rabo gida 36 wa jama'a jama'a kullu jama'a kullu sahmin 100 ya tattara wato abin nan jama'a kullu kullu sahmin 100 sahmin kowanne kashi guda sai aka ce to yana matsayin na mutum 100 ne yana matsayin kamar misali mu ce fihi dari kowane kashi da wa da rasulullahi sallallahu alaihi wa lil nisfu min dalika sai zama rabin wannan kaso din to na musulmai ne su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azala nisfa al baqi liman nazala bihi min al wal umuri wa nawaib an nas ya kuma ware ɗayan rabin ɗayan rabin da ya saura aka taskace shi aka taskace wannan da duk wanda zai zo ya sauka a gumman zaba sai ya zama ilal musu daga cikin baki to hidimar da za a yi musu za a yi musu ne daga cikin abin da ake samu na wannan ƙasar na fata muna gani wal umuri da kuma sauran bukatu expenses kama a ce current expenditure abin da su dinga tasowa za a kaza za a yi kaza za a yi magunguna na asibitoci za a biya wasu ma'aikata da suka gwamnati aiki za a sai ma dabbobi abinci ire-iren waɗannan wani wa'idin na da kuma bala'o'i da suke bujiro mutane kama ce an aje na hukumar nema kenan ko hukumar kula da abin nan emergency haka sai na abubakar shi ma yanzu da ya zo haka yi umar shi a zamaninsa kamar da yake faɗa yake cewa laisa li laisa ahadun ahqqu bi hadha al-mal min ghayri babu wanda yake wani cancanta da wannan dukiya ta musulmai yace innama huwa ar-rajul wa bala'u innama huwa ar-rajul wa ghina'u innama huwa ar-rajul wa sabiqatuhu fil islam innama huwa ar-rajul wa Hadatu. haka umar yace in yazo raba dukiyar abin nan ganima yana raba mutane da bambancin matsayinsu السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار suna da wani ƙarin bonus a kai suna da wani ƙarin wato wani allowance da za a ƙara musu badariyuna suna da nasu idan kai badari ne kana da wani ƙari kamar misali yadda ake a ce akwai basic salary akwai gama gari wanda kowa zai iya samu minimum wage ko mafi ƙarancin abin da kowa zai samu to kuma kowa sai a dinga ɗaura mishi wani ƙarin allowance gwargwadon irin aikin da yake ko matsayin da yake ci kamar da su ba na yin misali a Najeriya da ai kowa zai digiri a jami'a ɗaya za ku digiri amma daga ƙarshe albashin ku ba iri ɗaya ne tsakanin likita da pharmacist da wanda ya karanta B.A. Hausa ko B.A. English da wanda yake aiki a NNPC ko ICPC da man albashin shi da wanda yake aiki a Assistant Service Commission ko Civil Service Commission duka wanda ya sama da mamacin mamacin sai ga wani mutum ɗaya da albashin wajen mutane takwas a can kuma duka digirin su yi ɗaya halama shi wancan da yake a education ma ya mafi kokari da basira ma sai da wancan da aka kai shi ko kuma class ɗin digirin sa ba ba irin wancan ba in kana da first class a education wancan kuma ya third class a watakila a wani a wani kwastan na banza wanda ba ba a san amfanin shi ba an je an aje shi kawai a cikin a cikin wata daula yana ɗiba kuɗi ya sarrafa shi wannan adalci ne zalunci ne wallahu a'lam na fata mun gane wannan to almuhim dai muna kwatance ne da zamu gani Umar sai ya rarraba wannan haka idan kai ahlul baiti ne akwai naka ƙari matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nasu ƙari waɗanda suke aikin ita kanta hukumar wannan abin nan rabon arzikin ƙasa ta zamanin Umar kuma a ce office na akanta ta general su ma suna da nasu ƙarin haka Umar ya dinga rarrabawa sannan kuma sai yake faɗan wannan magana yana cewa idan mutum yana da wata buƙata ta musamman wato idan kai attajiri ne kuma ko da ka da wata sharɗa sai umar sai ya rage a cikin naka akwai wanda badari ne yana daga cikin muhajirunan awwaluna amma sai umar sai ya lashe abin nan ɗinsa abin da ake bashi cikin yana da kuɗi a tajiri ne babban ɗan kasuwa ne wani yana da bayi sun fi dubu suna mashi aiki suna mai kasuwanci irin su abbas irin su abdurrahman dan auku waɗannan baya ba su da yawa Yake na mahuwar rajulu wa dina'u mawadaci ba za a ƙara mashi abin da fiye da abin da yake bukata inama huwa rajul wa hajatu wanda kuma yake da bukata yana ya tare iyalai ɗaya talatin mata hudu yana da bayi waɗanda suke mishi hidima a gida yana da marayu da yake rike da su yana da wasu jikoki waɗanda su ma baban su ya mutu irin waɗannan to sai a ƙara mishi dan bukatu inama huwa rajul wa sadiqatu fil islam mutum da kuma rigegeniyarsa a shiga musulunci shi sa Umar sai dai na bai mu'allafa ta kulubun ya ce a yanzu musulunci ba jin tsoron kowa duk wanda zai musulunci ya yi kawai don yana so ba za a shi kowa ba ya hana su a suka suka ta guna gudu ya ce ba za a bayar ba sai na bakar shi kuma a san da ya nashi mulkin kafin umar shi kuma ba ta shi ba kenan aka ce shi kuma kana yi sauyi bayanan na fil aba yana ba mutane ne daidai wa daidai ya ce dukkanin su ya ce da annahum ya fi hawa sun daidaita a wajen bukatunsu na duniya to manta zamanin sai na Abakar babu kuɗi da yawa da babu da ka kowa sai a bashi wannan minimum wage ɗin kawai abinda zai ishe shi biyan bukata na dole shi kenan saura kuma yana son ƙari ya je nema a cikin arzikin Allah to amma zamanin Umar ne aka samu dukiya sai yawa har aka dinga irin wannan har Aisha take cewa sai a kawo mana na wani watan bai kare ba a sake kawo wani wani ma bai kare ba a sake kawo wani haka kowane shugaba a zamanin su, yana da yanci mai duba irin abin da zai dace da maslahar al'ummarsa ta fuskar rabon arzikin ƙasa yana da yanci ya duba mai shawara ya ga ya dace wannan da cikin yana ci gaba da mana bayani da haɗi yau akan wannan matsala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yi shine ya taskace wani yace wannan na bukatun mutane ne هذا لفظ أبي داود وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سنة أو لفظ أكتش من زن الله صلى الله عليه وسلم يا واري كسوبه مشاكفة وهو الشطر لنوائل wannan shine kasan da aka ware saboda wasu masifu ko wasu bukatu na emergency da za su bujiro malamin ci da cewa walam yanzil wa ma min amri da abin da zai bujiro ma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na al'amarin musulmai Wakana kana zalika wanda aka ware din shine alwatihu wal kutaybat alwatiha wal kutaybata wasula lima wa tawabi'aha wannan sunayen abin nan ne wato abin nan ne da ake ce musu castles eh, irin wannan da ake ce musu eh, husul wuraren da su mutanen haibar da suke rayuwa game da muka ji a baya ba sa yin gidajen su yadda yadda larabawa suke za su tare ne al'umma guda ko anguwa guda sai a yi dogayen katangu da za su kare kowa da kowa yadda an kawo musu farmaki ba za a yi kawai zuwa gari su sai kowa ya gidan shi a ciki ake ce ma hisnu ga ya saba da yadda mutanen larabawa suke yin gidajen su a fili kawai kowa ya samu wuri ya kafa tantansa sukan sanya ma waɗannan fasun ɗin abin nan sunaye kamar da duka san anguwanni da garuruwa da ƙauyuka duk inda ka je a cikin al'ummar nan ta dan adam ba za ka taɓa samun wani gari da za a ce garin bayi da suna ba ko anguwar ba ta da suna ko da ba ta da shi a hukumance mutanen da ke hulɗa da wata za su nemi mata suna ka'ida ne wannan ta ɗabi'a rayuwar mutane za ka akwai wani eh, hisum da ake ce mishi alwaƙihu alwaƙihu wanda an ce ana danganta shi ne zuwa ga wani mutum mai suna watsi binu mazin ɗaya daga cikin wasu abin nan ne mazaje ne daga cikin samudawa wanda ake tunanin kamar shi ya kafa asalin gar ai kaga ko yanzu akwai garuwa da dama da ake sa musu sunaye sai ka ji ana cewa sunayen suna komawa ne zuwa ga sunayen mutanen da suka kafa su wani ya zama da gaske wani kuma ya zama kawai tatsuniya ce kamar ita kanta madina asalin sunanta da ake cewa yakin ai sunan mutum ne wanda ake tunanin shi ya kafa garin ko nan yanzu a ce zariya ana cewa sunan wata mata ne daura ana cewa sunan wata mata ne wallahu a'lam kano an ce kano wasu nan wani mutum ne duk da zaka fi wannan tatsuni haka ba ta da tabbas tana da shi oho ba da damuwar mutane ba ne sai malaman tarihi sune wannan ya dame su za su tabi da kwakudu ba da abin nan za ka ga wani garin kuma da gaji ka san sunan mutum ne ma za ka ji sunan gari Mr. Ali kaga ai sunan mutum ne wannan a kusa da Jos ko <laughs> a ce ka ji an ce eh, abin nan garin wane irin ƙauyuka ma za ka ga garin wane sai a faɗi sunan mai anguwan ko dagacin ko jauren da ya kafa kauya? to haka shi ma wannan alwatsi watsi binu mazin wani ba basamuje ne kamar yadda aka ce shi ya kafa wannan gari wannan shaddan shi ne mafi girman su daga cikin musulmi kuma shi ne ma na ƙarshe wanda musulmi suka ci yaki a kai shi ko kuma alkutai ba wannan aka ake karanta shi da lafazin abin nan tasbih al ana kuma iya cewa al-kusaiba bisa'il musallafa al ko al-kutaiba kamar yadda Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ya ambata a cikin riwayar da ke cikin kitabul amwal cewa an riwayo da al ah, sai kuma as-sulalim shi ma sunan gari ne watawabi'aha watawabi'aha da garuruwan da suke karkashin waɗannan wa fi lafzin lahu aidan azala nisfaha li nawaidihi wa ma nazala bi a wannan lafazin kuma na Abu Dawud aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware rabin li nawaidihi eh, eh, eh, ga ga bukatunsa wa ma nazala bi da abin da ya bujuro mishi malam yace al-waqihata wal katiba wa ma uhiza ma'ahuma da waqiha da da katiba wa ma uh, uhiza ma'ahuma da abin da aka haɗa da su wa azalan nisfal akhara ya kuma cire ɗayan rabin wa qasamahu bainal muslimina aka raba wa musulmai ashqa wannan nafata shi ma sunan garuruwa ne ashqa wan nafata ashqa ɗin shi ma wani abin nan katangaggiyar anguwa ce wan nafa nafa kuma suka ce wani ainun bi khaybara yusqa yasqi ba'da al-naqi wata fadama ce ko korama a khaybar wanda take ita take shayar da wani bangare na gonakin dabirar su Kuma ujiza ma'aha da abinda kuma aka ma'ahuma da abinda aka hada da su cikin rabar. wa kana sahabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma ujiza sai ma rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin abinda aka katange ma'ahuma tare da su ko kuma wanda ya ware da dangin gidansa shine fadak wanda aka ji shi a suna korafi a kai da saboda jahilci da sun da tarre wannan ke a taƙaice da ba matsala game da shin makka an buɗe ta anwa ne ko ba anwa ba Ka kaji da shi ma da ya fi zai kuma kawo hujjoji yanzu bayan da yake ya kan cewa lallai an buɗe ta ne da ƙarfin tsiya sun yi saranda ne bayan an yaƙi kuma mazhabobi ne kulasar su kamar yadda za zo mu ji guda biyu ne cewa an buɗe ta anwatar ko kuma an buɗe ta sulhar al-imamu shafi shine goyi bayan sulhan su kuma sauran malamai suka bai akan cewa inna ma futihat anwa kuma bayan da suka ce an bude ta anwa sai kuma suka tafi akan me yasa ba a raba ba al-imamu al-imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi mun ji a baya da shi da malaman mazhabinsa su muhammad ibn al-hasan su uh, abu yusuf al-qadi Allah ya gafarta musu da al-imamu as Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Abu Ubayd a cikin kitabul amwal duka mun ji ajiya an ambace su suka tafi akan cewa shi shugaba na al'umma yana da yancin yayi abin da yake ganin aslah lil muslimina min qasamiha aw waqafiha ko dai ya raba ko ya tare sai habs suka ce wannan shine abin da ya dace ibn taymiya ya da wannan matsala a wurare daban-daban a cikin littattafansa musamman a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na hudu da mujalladi na goma sha bakwai da mujalladi na ashirin da takwas da mujalladi na ashirin da tara duka wannan wuraren ya da wannan matsala ƙarƙashin tambayoyi da aka mishi da suka shafi ƙasar makashin an ci ta da yaƙi ne ko kuwa an ci ta ne da sulhu da kuma tambaya da aka mishi akan cewa shin dole ne sai an raba ƙasa an ci yaƙi ko kuwa ba dole bane a a a kaga kamar da muka ce ta Khaibara an raba amma Misra da wasu ƙasashe ba a raba ba rabar sai na Umar kuma Khaibara an raba saboda su sun dage akan kafirci Makka kuma an bar musu saboda sun musulunta har ila yau a wasu malamai kamar da muka ji in ka taƙaita bayanin shafi yana ganin wajibi ne a raba don haka tun da ya ce wajibi ne sai ya ga cewa makka to ba zai yarda da cewa ita an cita da yaƙi sai ka kafa zuwa ga cewa an cita ne da sulhu Alimamu imamu malik shi kuma ya tafi akan wajabcin al-habs lil muslimina haka imam malik ya ambata kamar yadda yake cikin at-tawhid na eh, da istinkar na ibnu abdul bardi sai kuma at-takhir shine wannan da muka ambata kamar yadda al-Imam al-Qadi Iyad ya bada labari a eh, cikin littafin shi al eh, Muslim shine al-Mu'lim kenan ko al-Mu'lim hakan ka duba tarjih da Ibn Abdul a cikin mujalladi na biyu da Fathul Bari da Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin da kuma ah, abin nan al-Imam Abubakar al-Jassar a cikin Ahkamul Qur'an kuma duk ne waɗannan maganganu wallahu ta'ala sai mu je inda malai yake cewa faslun ga wata gaba wallazi yadullu ala anna makkata futihat an watan abinda ke nuni zuwa ga cewa kasar makka an ci ta da yaki ne da karfin iya. akwai dalilai akwai min wujuhun fuskoki ne daban-daban ahaduha fuska ta farko da ke nuni zuwa ga cewa an ci makka ne da yaki annahu lam yunqal lam yanqul ahadun qattu anna nabiyya sallallahu alaihi salaha ahlaha zamanan fatih babu wani malamin tarihi da ya kira su bayani akan cewa an kulla wani sulhu tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka a lokacin fatu Makka babu wannan labarin tab a cikin tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ja'ahu adun minhum salahu ala albalad babu kuma wanda ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan neman ai sulhu irin yadda a lokacin Hudaybiya suka tafi wa inna ma ja'ahu Abu Sufyan fa ataahu al-amana liman dakhala dar abin da ya faru dai kawai Abu Sufyan ne yazo neman a taimaka a tsagaita wuta za mu zo mu ji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato bashi amana cewa to duk wanda ya shiga gidan shi to ya ya kira au aglaqa babahu haka duk wanda ya shiga gidan shi kansa wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya kira wanda ya shiga gidansa ya kulle kofa shi ma ya kira au dakhala al-masjida ko wanda ya shiga masallaci wato harami kenan au alqasilahu ko wanda ya wurgar da makaminsa shi ba ya kira wanda Imam Ahmad da Muslim suka da wannan hadisi da Abu Dawuda eh, daga sahabi Abu Huraira Abu Dawuda daga sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi hadisi ne tabbatacce babu shakka akan tabbatar Za mu zo mu ji wani bangare na nassin sanan gaba kaɗan insha Allah walau kanat qad futihat sulhan lam yaqul man dakhala daran aw aghlaqa babahu aw dakhala al-masjid fa huwa da sulhu ne da ba za a ba bada sharadin cewa sai wanda ya shiga gidan Abu Sufyana ko wanda ya shiga gidan tsaye kulli, ko wanda ya shiga masallaci sannan yake da abinci ba fa inna sulha yaqtadi al-amana al'am. am domin idan sulhu ne zai hukunta kowa na cikin aminci ko a ina yake kaji fuska ta asali fuska ta biyu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce inna allaha habata an makkata fila Allah ya tsare makka daga giwa giwan nan ta abraha wadda Allah ya ba da labari eh, abin nan a cikin sotul fili Allah ya hana ta isa ga makka وسلط عليها رسوله na. amma Allah kuma ya daura manzansa Annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam shi da mu'mini sahabbai kenan Allah ya daura su akan Makka ya ba su dama sun ci kasar Makka sai shiga wa innahu adina lahu fiha sa'atan min nahari Annabi yace sallallahu alaihi wasallam ni ma din Allah ya bani umarni ne ya bani dama ne ya mini rangwame ne cewa na shiga makka na yaƙi wani ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin wuni ɗan iyakacin awannin da aka yi amfani da su wajen yaƙin iyakacin daga nan alfarmata ta dawo wa fi rabbi a wani lafazi manzo Allah ya ce hala ta tahillu li ahadin qabl ita makka ba ta taba halarta ga wani da ya gabace ni ba wallan tahilla li ahadin ba'd ko ba ta taba halarta ga wani ya shiga makka ya yaƙi ba duk wanda ya shiga makka ya yaƙi bayana to ya shiga da alkaba'i irin alkaba'in da hajjaju ya shiga da shi zamanin hajjaju ɗan yusuf irin alkaba'in da abu tsahir ya shiga wani batacce bilbi shekara ta ɗari uku da goma sha takwas wanda ake ba da labarin ya yi kisa a cikin mamu maɓafin inda ake kewaya wannan a nan dinga yanka mutane suka hau kan ka'aba suka yayya ga abin nan ɗinta rigar ka'aba kiswatul ka'aba ƙarshe ma suka sace hajar aswad suka tafi da shi can ƙasarsu Ka san bahrain sai dai shekara ashirin a hannun su. karanta cewa alhaji lubala da littafin albidiyatu wani haya to irin wannan ba karamin alkaba'i ne, allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma uhillat li sa'atan min nahari ni an bani damar nayi yaki a cikin makare inji manzon allah sallallahu alaihi wasallama wani ɗan lokaci cikin wuni wannan ita ce wannan shi ce riwayar bukhari da muslim da imam abu dawuda da dari daga sahabi abu hurairah radiyallahu anhu wa fi lafzin a wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ahadun taraka qasada kitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan wani ya nemi ya kawo wato ya bada ya ba kanshi eh, damar shiga makka ko ya hana sawa kanshi yaki a makka ya dauki abinda manzon Allah yayi na shiga makka yau mulfati a matsayin hujja fa qulu sai ku ce masa inna allaha adina rasuli Allah ne ba manzansa ilimi walam ya azallaku ku ko ne ba ku ilimi ba wa inna ma adina li sa'atan min nahari shi ma annabin Allah ya ba shi izini ne wani dan lokaci cikin wuni wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amr darajar da alfarman makka da sakrati din makka ya dawo kamar yadda yake a jiya wannan ita ma riwayar bukhari ne da muslim fariya ta cikin babu yuballigul shahid min al ga'i da kuma a cikin babu manzilin nabi sallallahu alaihi wasallama yawmal fath babu da ke bayani akan masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fatu maka malam ibnu qayyim ke cewa wa hadha sarihun fi annaha futihat anwa kaga wannan ya da bayani karara akan cewa lallai an bude kasar makka da yaki domin gashi bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaki a cikin ta وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعل يوم الفتح يوم الفتح خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى يا ثبت cewa ga komanda ma da aka nada a ranar yakin shine Khalid ibn al-Walid shine komandan bangaren dama komandan fuffuken dama al-mujannibatu al-yumna suna raba runduna zuwa wato yanki yanki akwai al yumna akwai al-mujallibal yusra wato gefen dama da gefen hagu na rundunar ita ce za ta ce al katibatu min al tamshi ala janib wasu runduna daga cikin sojoji wanda su da tafiya a gefen asalin rundunar suna ba su cover ala janiba janibai tariq daya dama daya hagu to Khalid ibn Walid radiyallahu anhu shine komandan bangaren dama Waje ja'ala zubair ala al-muzannibati al-yusra shi kuma zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu shine komandan bangaren hagu Waje ja'ala aba ubaidata ala al-husari wa batn al-wadi aka sanya kuma abu ubaida ibn jarrah radiyallahu anhu ala al-husar haka yado a cikin naku eh, bin nan to wannan ɗaya ne daga cikin ah, riwayoyin da suka zo a cikin sayyid muslim al-husar wanda ma'anar shi asali jam'i na hasir hasir aka ce alfustar shi ne taron mayaka waɗanda ba su da kula kwano ta kariya ɗin ba su da kuma sulki ba su da sulki a jikin sai a ce musu alfustar wato waɗanda suke kama a ce dai a bonaboy wato a buɗe suke suna da sauƙin a kai musu attack ba su da wata kariya ta musamman su ake ce ma alfustar jam'u hasir wanda a ce wanda yake tambar wanda bai da kariya to wannan shine komandan su shi Abu Ubaida sai kuma yabo a wata riwaya har ila yau cikin sai Muslim yabo da lafazin al-bayaziqa al-bayaziqa bayaziqa din shine ma'anar shi shi kuma sune ar-rajala masu tafiya a kafa duk dai su din wanda suke tafiya a kafa galibi suke samu kansa irin wannan yanayi kuma akan bar su ne a baya kamar wani eh, abin nan ne wani reinforcement wa batsanin wadi waɗanda aka tsaye da su a batsanin wadi wa ƙala ta ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya aba huraira ud'u li al ansar wannan shi ne hadisin din da ya ambata daga muslim a cikin shi ne wannan lafazin ya zo yace ka kira mana ansarawa a cikin cikakken riwaya yake kada wanda ya zo sai ba ansari ina so na yi mitin ne da shi manzo Allah sallallahu ya tare da su a cikin wani fili na musamman kusa da Mina yayin musu wannan jawabi fa ja'u yuharbuna sai suka zo cikin gaggawa suna sauri fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'shar al-ansar ya ku tawaga ansarawa hal tarawna awbash quraish ko kuna ganin awbash awbash ne lalatattun mutane mutanen da ba su wata daraja a cikin al'umma kama a ce karabiki da ake cewa gama gari amawa kuma abin da ya faru shi ne Ƙwarai Shawa. duk da abu su fiyana sun zama yi tunawa kuma za mu zo mace a nan gaba abu fiyana ya fito abbas manzala sallallahu alaihi ya sa abbas ya tsaye da shi don ya ga ƙarfin rundunar sojojin musulmai suka dinga wucewa ana cewa waɗannan ba su mishi waɗannan su ne tawagar mutanen gari kaza har da runduna wajen guda goma ta wuce sannan sai abu su yana kisa to ina shi muhammadu ya ce muhammadu ya ce mashi muhammadu na nan tafi can sai ga manzala su yana salama a cikin rundunar ansa ya gaishe kaga muhammadu da an tarawa shi ne a hankalin abu abu abu su yana kai yake lalle kan al'amarin mutumin nan ya kaɗa ya zama wani babban sarki na duniya duk da wannan tsoratar da abu su yana yi daidai ba su labari su suka ce to abinda za mu tare ba za mu miƙa wuya ba amma mu tattara aubashi waɗanda mu ba su da wani gani bayi ne talakawa fatararru wanda ba su sa komai ba wanda ana ganin ko an kashe su maka bace wata asara ba. Ya ka sa su a gaba aka ce su je an fara kashe su kuma ga yakin ba nasara to mu a sharafu sai mu zo mu daga farar tuta mu ce mun yi saranda <laughs> abinda suka yi kenan da ka an yi kisa amma ba za ka ji an kashe wani babba ba a ciki to shi ne annabi yake ce ma yake ce ma sahabban shi ansaru ko kun ga bashi kun ga karabut da suka turo mar ya nuna ya nuna su haka qalu na'am suka ce mun gan su ya rasulullah qala sai annabi ya ce unzuru idza laqitumuhum kada ku kalla yadda za ku yi da ku game da su gobe an tahsiduhum hasada ku girbe mun su girbewa ko mun gani kaga to ayan nabi ya bada umarni da a kashe su kenan wa ahfa biyadi sai ya lankwasa hannunsa ku ya zo da wa ahfa da dugugo maimakon wa ahfa to wa ahfa ne bil muhmalati huwa al mu'tamad wannan shine abin dogaro kamar yadda yake a cikin tsofaffin nuskokin sai musulmi amma an ka duba ko da sai musulmi wannan da muke amfani da shi yanzu a ga shi wa ahfa kuma kuskure ne na shi. ko mun gani domin ka duba masu sharhin musulmi da suka yi a can baya za ga suna sharhin wajen da lafazin wa ahfa kaman littafin albidaya din al nihayatu fi gharib al-hadith na ibn al ya fassara wajen da matsayin wa ahfa haka al-imam ah, nawawi haka kafin shi su abin su qurtubi abul abbas duka wanda suka sharhin hadisin zaka ga sun ambaci cewa lafazin wajen wa ahfa ne wanda ma'anarsa amala yadahu ya karkata hannunsa kamar da kwatanta haka ka yi haka da hannunka mun san ga wanda suke ji daga kasar ya zan kwatanta musu ba ma'ana mutum ya nuna alamar girbi alamar girbi ko kwashe kaba ko an shi sai annabi hannayen shi guda biyu ya kai yake ku kwashe mun su ku sare mun su ku girbe mun su kaga ya ba da umarni a yi kake shine ma'anan wa ahfa bi ya ainihin wato lankwasa hannunsa wa wada'a hu ala shimali ya daura dama akan hagu wajen lankwasawa wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mau'idukum safa ma hadda ku a safa wato safa shine minan meeting point bayan kun je kun gama karkashe mun ku dawo ma hadda ku a ya ba sojojin shi an sarawa wannan umarnin kaza abu sufyan fa qala to da aka shiga garin makka a haka aubashi suka fuskanci sojojin musulmai ansaru aka yi ta kashe su aka yi ta kashe su to da abu sufiyana yake kisa ta yi yawa sai ya taho a sakwani ya zagayo ta wata hanya daban ya taho inda mazan Allah su zane kuma yake a bayan gari wa qala ya rasulullah abu sufiyana ya hankalin shi a tashi ya mazan Allah kaji ne ke cewa annabi mazan Allah ne na qala fama ko fama ashrafa yawma idin lahum ahadun illa anamu babu wanda ya kullo suka ganshi a rana illa anamu ba sai da suka sai da suka bashi bacci wato mutuwa ke kuma sai da suka kwantar da shi to za a ci kuma gani wasa iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safa manzo Allah ya kan dutsen safa waja'at al-ansar sai ga ansarawa suka taho fa aqafu safa suka kewaye dutsen safa a nan cikin harami kenan ko waja a abu sufiyan fa qala ya rasulullah abu sufiyan ya ce ya manzon Allah kaga har a lokacin fa bai gama musulunta ba domin da aka ce mashi ka ce la ilaha illallah sai amma habihi fa fil nafs min hashay wannan bayan da gaskiya akwai matsala game da haka yake da Abbas ya ce mashi ka musulunta mara tukunna ya yarda manzo Allah ya fi karfin shi ya fi karfin sojojin shi ya fi karfin dabara amma da aka ce to ka da annabi Muhammadu manzon Allah ne yace amma hadi fa fi nafsi minha shay'un amma yanzu da ji wuta sai ya ce ya rasulullah ya kira manzon Allah da mukamin shi na manzanci sallallahu alaihi wasallam yace ubidat khadra'u quraish an kare an kare zuriyar qurayshawa wannan mubalaga ce sai ka ce an kashe gaba ɗaya mutanen gari kaza sai da makon ba dukansu aka kashe misali ka je kasuwa ka ce ai gaba ɗaya kasuwa ta ta tashi ba kowa an ta kone gaba daya sai zama ba gaba daya bil ma'anan eh, lugawi na gaba ɗaya take ta kone ba an yi gobara su mai yawa Allah tsare mu daga sharrin gobara to irin wannan sai ce ubidat khadra quraish an ƙara da zuriyar quraishawa gaba ɗaya manzo kai ma ta shafe ka an ƙara da zuriyar ka kuma ba quraish la quraish ba da yau daga quraishawa sai tarihi an ƙara da su mutanen ka kashe mu gaba ɗaya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الله يكشف من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ثم الله يبدا wannan kaida yake duk wanda ya shiga Abu Sufyan ya tsira wanda duk ya shiga gidan shi kulle shi ma ya shiga cikin aminci wanda duk yadda makami ya daga hannu ya taranda shi ma ya shiga cikin aminci ومن أغلق بابه فهو آمن wanda ya kulle gidansa shi ma ya kulle kanshi a ciki shi ma ya amince to kaga yanzu ya bada dama a tsagaita wuta kenan a yi considering irin waɗannan mutanen ka a kashe su almuhim shi ne kenan an yi kisan kafin wannan lokaci an yi yaƙi ɗin ko a cikin cikakken riwaya sai an samu sai ba su daɗin wannan magana ba zai su suka ce za su kura a kasan bi ashirati kun ga mutum ya yawa mutanen shi kenan annabi Muhammadu, ba zai ma kowa Madina ba hukuncin da suka yi kenan mun kawo shi makka ya dawo gida to daga baya sai ya tara ce kun faɗi magana kaza suka ce gaskiya ne ya manzo Allah mun faɗa amma wallahi ban faɗi ta dan wani wai kin diddige ko ganin kasawa ka ba mun faɗa ne saboda muna jin tsoron kada ka ce ba za ka koma Madina ba mun faɗa ne ce a zan koma Madina al mahayya mahayyaku ai wurin zama na shine wurin zama ku wurin mutuwa na shine wurin mutuwa ku gari na shine garin ku zan kuma madina ba zan zauna a nan ba yace kuma inna allaha wa rasulahu qad qabila uzrakuma Allah da manzon shi sun anshi uzurin ku akan cewa wannan magana da muka yi da bai kamata a jike daga bakin irin ku ba amma an karbi uzurin ku saboda zuciyar ku mai kyau ya ce sai musulmi Ya zama karin daraja da su kuma ɗaya daga cikin mu'ujizin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah nan take ya aiko aka bashi labarin cewa ga kuskuren da ansaru suka yi amma ai tadarukin kuskuren kada tunanin ya iya zama musu ra'ayi ko aqida da su da dinga tunanin cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun shekara da shekaru suna taimakon shi yau kuma ga abin da ya mutu saboda ɗan uwansa a takaice dai haka Imam Muslim ya rawaito wannan riwaya daga ainihin wato sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu Eh, haka Imam Ahmad ma ya fitar da wannan riwaya sai malam ya gaba da cewa wa aidan fa inna umma hani'in ja ajarat ajarat rajulan mun ji cewa kuma ummu hani radiyallahu anha ummu hani bintu abdul muttalib wanda ke yaya ce ga su aliyu da ja'far ta zama cousin kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa sunanta fatiha ko kuma ah, fahita ne ko kuma hindu ana mata alkunya da ummu hani danta hani ɗaya ne daga cikin ƴaƴayenta wanda ta yi tun kafin musulunci ita ba ta musulunta ba sai a wannan rana ta fatu makka ta musulunta mijinta shi ne hubaira ibnu amrin hubaira ibnu amrin ah, ibnu a'id al-makhzumi dan kabilar banu makhzuma ne kabilar su ah, khalid ibn al-walid kenan ah, hubaira ibnu amr ibnu a'id al-makhzumi shi yana daga cikin waɗanda suka gudu a ranar suka gudu suka bar garin makka ya tafi jira al-imamu zahabi ya bada labarin cewa ba a samu wani malami da ya ambaci ko mutumin nan ya musulunta ba ba a samu ba zaka yana nan a asali cewa a kafin ya rasu domin har bayan da ya samu labarin ta musulunta ne ta waka yana zambata ta a cikin waken nashi wanda yana nan a cikin littafin sirru a ɗan libana ta rayu zuwa shekara ta hamsin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu ah, an ba da labarin cewa bayan ta musulunta manzo Allah sallallahu alaihi bayani ne ya aure ta sai ta ce in nimra'atun musliya ni mace ce mai yawan ƴaƴa ƴan mutsi mutsi da ƴaƴa ƴan mutsi mutsi ba na so na na aure su zo gidan kishiyoyi ana takura musu kenan ko kuma ga manzo ga. inda yadda mata suke su kusan yaron su fiye da duk wani abu da ka sani har yanzu za ka ga mata da dama an mijin su ya rasu su suka samu matsala ba kuwa sai take da ta koma sai aure ba sai su ne a banza ko su kula da yaran su wallahu a'lam ya eh? na'am duk ummu hani bintu abi talib sunan ta kenan Ok za ku la fara bintu abi talib bintu abi talib ya rasu ali ko bintu abi talib ne kamata zama ko ba mu abu mutalib shi kakan su kenan ah, jazakumullahu khair to haka yake wa kanta wannan ba bata auri manzan Allah sallallahu alaihi ta zama daga cikin umma hasul mu'minin kuma shi manzo Allah bai kyamace ta ya tare ta kuma ne mata albarka irin yadda yanzu usabe suke yi idan ka so wata yarinya ta san ka shikenan sai ka ta kulla gaba da ita da duka da dangin ta da duk ɗan ajin ma gaba ɗaya a islamiyya duk sai ka tsare su duk wani laifi da da wanda suka yi da wanda ba su ba duka kame da shi laifi in hadda ake bayarwa dan kuskure kankani sai ka tare acting violently kaga ka usabe suke ba su da tausayi wata rana in take ke san ka babu komai ai ka duba dai ga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mace ta kisan shi kuma a tarihi ba yake kai wannan ah, al-imamu ah, al-imamu Ibn Jawzi na Ibn Jawzi a cikin tafsir shi mai suna Kashful Mushkil min as-Sahihayn wani irin sharhi ne na musamman wanda kawai yana bin hadisai ne da suke da matsaloli wanda yake ganin akwai matsala a cikin su yake sharhi ya kawo har mata guda shida waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren su suka ki auren shi manzo Allah fa jama'a ya nemi auren su yake yana su kuma suka nuna a suna da wani uzuri kuma a daga cikin su akwai ta wannan ummu hani daga cikin akwai ta mata mai suna diba'a diba'a bintu amir diba'atu bintu amir ibnu qur wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi aurenta sai ta ce to ya faɗa wa ɗanta ne cewa yana son ta sai ɗan ya ce to bari in je in mata magana sai daga baya aka ce magana kuma ya salama ai ta mai shekaru da yawa ta tsufa ma ita kuma ita ma ta take sai abin ya zama shikenan an dace kowa ma ya fasa shi ma manzala ya fasa akwai safiya bintu bashama safiya ya mace safiya bintu bashama kuma ana karanta sunan da baifa maimakon safiya ana karanta shi da baifatu bintu bashama wanda ya kama ta a cikin bayi da aka yi wani yaƙi sai ya ce mata in shi iti fa ana wa in shi iti fa zaujuk in kin so ni zan aure ki in kin so kuma zan yanta ki kuma gumbawa bawa mijinki ita ce zauji ahabbu ilayya na fi son mijina da kabilar ta suka ji labarin abin da ke sai da suka tsine mata gaba ɗayan su sai sai aka taro aka yi taro aka yi mitin aka ce Allah ya kwashe ma wannan mata albarka ba mutum ne ma'ana ta hana su samun falalar surkuntaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma kawai akan wani kawai abin da ra'ayi irin na mata kasa haka mata suke da ra'ayi Khalifar musulunci wanda a lokacin ya fi kowa karfi a duniya Abu Ja'far Mansur ya taɓa zuwa neman auren wata mata a gidansu yana shiga ya gaya wa iyayen cewa shi ne mai neman auren da shi. al'amari yana a ce yanzu ga gwamna a gidan da kusa ga bukata yake don neman auren yarka kaga ai zaka gaba ka bukata sai kai shawara da ita uban yace kawai to zan kai dade ai kamata ya kawai ka aika ka ce mu zo fada a daura aure kawai ba sai ka zo ba wata mata ce za ta ki halifan musulunci ayyu mar'atin tarfudu khalifatal muslimin sai ta nemo ko daga daga ɗakin da ce ana tilka mar'a ni ce wannan mata ba na son shi a gaban idan shi a gaban idan iyayenta suka ce kuka suna Allah ya ta ta su ce su ta su ce su mata ba a musu abin da za ka yi mamaki abin da yake ɗaukan tunaninsu ko kuma ya yadda hankalinsu akwai jamra bintul harith jamra bintul harith al-muzalliya wanda yake kuma babanta ne ya mata ya mata mugunta da manzo Allah sai alaihi yace yana son tafi baban ne ƙarya yake tana da cinta tana da wata wani aiki irin wanda ba a so game da mata kuma lafiyar ta lau aka ce yana komawa sai tare da ita ta kama da cutar kuturta aibin da ya mata fata sai Allah ya ji cikin shi ita ce mahaifiyar wani mawaki shahararre a cikin mawaƙan Larabawa wanda ake ce mishi abin nan abin nan ibnu ummu shadid ita ce ummu shadid albarsa haka ake ce mishi ibnu ummu sabibil albarsa wani wani mawaki ne daga cikin mawaka mawaka a tarihin musulunci wannan talawa kenan ta hudu ko akwai sauda al-qurashiyya wannan ba qurashiyya ce sauda al-qurashiyya wanda yace yana son kan ce, fa ana akrahu an akrahu an yadu sidiyati inda ra'a ba na son ƴaƴana su suna maka kuka a kusa da kanka kana kwance yara suna kuka ba na son haka kuma tana da yara ƙanana kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin magana ta ya mata addu'a alheri sannan ya ambaci wata mata wanda yake kuma ba a faɗi sunanta ba aka ce ah, imra'atun khatabaha fa qalat ta'astamiru ashirati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana son ta ce za ta je ta shawara da mutanen gidansu ta jinkirta ke daga baya ta ta ce mashi ta yi shawara ta yadda faƙala in ce mata ƙad alhafana lihafan gairai mun riga mun je wani gida mun yi aure mun manta da shi. annabi ce yana sai ki ta kin shawara wani irin wani irin wani irin kan tafi ne wannan musulma tsara? ko mun gane to haka da ya ta ambata shi ibnu jawzi ya ambaci kuma waɗanda su kuma aka kawo musu sai aka kawo tallansu ko sai kawo manzo Allah sai kuma tallansu manzo Allah bai bai karba ba su ma wajen guda biyar almuhim kawai su mata ba a musu ba a sha musu alwashi kuma ta ce ba ta son ka kawai ka ɗauka to wannan shine kadarinka kana mutsa za a samu kuma take son ka karka ɗauka wani abin fitina ne ka tsane ta ka tsane eh, eh, mutanen ajinsu ko danginsu ko ka ce ma an kore su ma a islamiyya duk sa ne suke wani. <laughs> a ɗaya wani ne a ce an kore su a islamiyya duk ba haka ba sai ka mata fatan alkhairi wasa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi kyauta ummu hani kenan radiyallahu anha fa sallallahu alaihi wa sallama tabbata ce ajarat rajulan fa arada ali ibn abi talib qatlahu ta ba wani mutum wato abin nan mujarat ta bashi mafaka a lokacin ya shiga gidanta an ce dan mijinta ne ne a ɗakinta sai yana dan kafa shi ce ya kashe tana ja sun na alina ja daga baya ta samu ne ta rufe shi a ɗakin sai maza sai ta ga maza Allah sallallahu ta ta samu maza Allah yana wanka ma Fatima ta tare shi da wani labule ta mishi magana yana cikin wankan ya bata wannan fatawa Ta ce ga Aliyu nan ya ce zai kashe wani wanda na bashi mafaka sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa adarna man adarki kad adarna man adarki ya umma hali. mun bai duk wanda kika bashi mafaka to mun bashi mafaka ya umma halim wannan hadisi da cikin da yawan da ba da gaskiya wanda daga ciki akwai cewa ashe mata suna da yancin masu wakilci musulmai akan wani abu idan kuma sun wakilta akan abin da za su iya wakilci to ba za a ce tunda masu raunin hankali ko kuma ba su yi shugabanni ba ba za a ce ba za ka ba kamar yadda yaro ma yana iya bada wannan amana wato a musulunci ba a kunyata musulmi ba a so musulmi ya ɗaukar muku wata ɗaukakiya ku kunyata shi dole a samu mishi mafita saboda wannan alfarmar ta musulunci shi ba za a mishi abin da zai ji kamar an gwale shi ko an nuna shi zai isa ba idan musulmi ya gaban kan shi ya wani abu a madadin musulmai matuƙar ba ya taɓa wa shari'a ba to musulmai dole su ɗaukan mashi mataki na kare mashi mutuncin shi da karama sannan a shi mutum da ke bayi yana iya magana idan ta kama har ba da fatawa ma in ta kama wadda take ba ta hata milin ta'ajil ba za a iya jira ba ko fatawa ce ta yanzu yanzu to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan fatawar a cikin shaidat ɗinsa yana wanka radiyallahu an ummi hanifu wa sallallahu wasallama ala nabiyyi wa fi rabbin anha lamma kana yawm fath makka ajartu rajulayn min ahmadi a wani rafin take cewa na baiwa na baiwa wasu daga cikin ahmadi wato sirkaina na ba su mafaka fa adkhaltuhuma baytan wa aghlaqtu alayhima baba na shigar da su wani daki na kulle fa ja'a ibn ummi Aliyu, sai ga dan uwata wato dan dan dan uwana ali sai yazo fa tafallata alaihi ma bisu ya kai musu hari da takobi fa zakartu hadith al-amani wa qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam sina fa sai na ambatar mishi hadisin wannan aminci da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kad ajarna man ajarta ya umma halin cewa mun ba da aminci ga duk wanda kika ba shi aminci wa zalika duhan wannan ya faru ne da hanzi bi jawfi makka a cikin garin makka ba da tafsir bayan fatu makka kamar da bukhari ya rawaito da muslim da al-imamu abu dawud da al-imamu dari haka al-imamu ahmad ibn hanbal da imamu malik ma ya a cikin muwatta wa ijaratu halahu wa iradatu ali radiyallahu anhu qasam kaga makwabtakar da ta basu da kuma ali radiyallahu anhu da yayi kun kashe wa imdaqun nabi sallallahu alaihi wasallam ijarata da manzon Allah ya gudanar ya tabbatar da yara tifayin din wannan ijara da ta bayar sarihun fi annaha futihat anwa wannan yana nuni zuwa ga cewa an yi buɗe makka ne da ƙarfin yaƙi yana ci gaba da kawo mana dalilai ne akan cewa makka da ƙarfin yaƙi aka buɗe wa aidan malam ya har ila yau har ila yau kuma fa innahu amara bi qatli maqis ibn subaba wa ibn khatl wa jariyatayn walau kanat futihat sulhan lam ya'mur bi qatli ahadin min ahli sannan mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni a kashe maqis ibn subaba wani mutum mai suna maqis ibn subaba da ibn khatal wato abdul uzza ibn ah, manzala sallallahu alaihi ya bada eh, dama a kashe su wa jariyatai da wasu 'yan mata bayi guda biyu na cikin ibnu khatab walau kanat futihat sulhan da a ce an buɗe ƙasar makka ne da sulhu lam yi amur da kasai ahadin da ahliya da ba za a ba dama a kashe wani daga cikin su ba wala kana zikru ha'ula'i mustasnan min aqad sulh kuma da ko da za a ba da dama a kashe su to da zai zama an ambaci cewa to na bada sulhu na yadda na amince zan shiga garin nan cikin lami lafiya kowa yana cikin amana amma banda wani da wani da an ambace su wa aidan fa fi sunan bi isnadin sahihin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama lamma kana yawm fathi makka qala har ila ya zo a cikin sunan ta imamu abu dawud da sanan sa'i da wasu su wanda asalin hadisi ma na cikin bukhari da muslim duk da yake ba da lafazi mai fadi haka ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar fatu makka aminun nasa illa mar'atan haka haka ya kawo shi anan da lafazin aminu fi'lul amri wanda umarnin aka fuskantar da shi zuwa ga jami'i amma ya zo kuma a cikin wani lafazi da labari cewa aminan nasu duka mutane suna cikin aminci a wani lafazin kuma da ke cikin sai muslim a ammanan nasa ana ba da labarin cewa manzon Allah ya ba da amana Amanan nasa ko kuma aminan nasu ko kuma aminin nasa na fata mu gane wannan lokacin ya kuma duma a shi cewa in lamra yi, in banda wasu mata guda biyu wa arba'atan da wasu mazaji guda hudu manzan Allah ya arba'atan na farin da mazaji guda hudu ko kutuluhu in wajadtumuhum muta'alliqina bi asari ka'aba ku kashe su koda kun sani su suna makalkalai da da labulan Ka'aba wallahu wannan riwaya kamar yadda muka ce asalin da Imam Abu Dawud ya fitar da ita da Imam nasai daga hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas inda yake a cikin isnadin wasu malamai sun dan taba wani mutum a cikin isnadin shine Asbab ibn Nasr al-Hamdani wanda yana da hadisi a cikin Muslim dan riwayar tana cikin Muslim da alkutubul arbaa ko bukhari ma ya kawo ta ta'alikan to sai dai ah, malamai suka ce yana dan yin kuskure saduqun ne kafirul khata'i to anan ana fatan da ya kuskura, ba da riwaya ta tabbatacciya baya ga shi kuma akwai wata riwaya daban da ke cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin anas dan malik wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ranar fathu ah, wa ala ra'atihi al-migfar falamma naza'ahu جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأثار الكعبة أكبر كتب شكا عبد العزة ابن الخطل ينا رجل بن الله ولن كعبة فقال قتلوه يتكو جيب كشيش haka ibn abi shayba ya ruwaito a cikin musannaf haka al-imam al-bayhaqi a cikin dalailin nubuwa sun ruwaito ta wata fuska daban zuwa ga Anas dan Malik daga Qatada da irin wannan riwaya waɗannan mutanen guda hudu Abdul Uzza ibn Khatal da matsayi ibn siba ibn siba batul kinani da abdullahi ibn abi sarhin da ummu sara sune mutane guda hudu da aka ce sai kuma wata riwaya da imamu waqi ya fitar a cikin magaji dinsa cewa mazaje guda shida ne ma ce ku kuma guda hudu da aka mutum goma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su kan ba za a bar su rayu ba shi wannan Abdul Uzza ibn Khatal ya musulunta a da har ya hijira ya je makka ya je madina sai manzo Allah ta sallama ya aike su su je su anso wata abin nan wato dukiya ta haraji a wani gari aka haɗa shi da wani ba ansari aka haɗa shi da wani bawa da yake musu hidima suka zo suka kwana a wani waje sai ce ma bawan idan lokaci kaza ya yi ta tashi kai mana abinci sai bawan nan bacci ya ɗauke shi yana tashi da ga bawan yana bacci kawai ya haushi da tsara da duka ya kashe shi akan wannan laifin kawai daga nan kuma ya tattara kayan shi kawai ya gude kuma makka ya rida ya ci gaba da eh, aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aibata musulunci idan aka shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ya cikin wannan amana domin shi murtaddi ina fata mun gane wannan murtaddi ibnu abdul uzza kenan ibnu khatab kuma an kashe shi an ce abu bardat al-aslami shi ya kashe shi a wata riwaya kuma sa'id ibnu zayd kamar yadda bayan ya fitar ah, abinda malamai suka hada riwayoyin kamar yadda al-imamu ibn hajar ya yi shi ne mutane da dama sun yi mubadara sun yi kokarin kashe shi sai zama wanda ya mushi tara na karshe da ya mutu shi ne abubakar al-aslami wallahu ala shi kuma matsin ibn biba'a shi ma an kashe shi alkinani shi ma ridda yayi ya musulunta ne shi ma ya ridda da haka duk wannan matsalar su ibn abi sarhin wanda labarin shi kanalle ne shi ma ridda yayi shi ne ɗan uwan sayyidina Usman din ya musulunta ya yi hijira ya je madina daga baya ya zai dawo maka sai zo yana da wasu bayi guda biyu an mata sai ya dinga yin waka su kuma suna kiɗa suna rawa a cikin waƙar babu abin da yake illa zambo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta bine shi amma sai aka samu wata matsala da ta'u, ita ce shi ya je gun dan uwan shi sayyidina Usmana ya buya da ya je kuya abin sai na usman sai na usman ya koye shi har sai lokacin da aka ce kowa ya zai mu baya a manzo Allah sallallahu alaihi bayan kwana uku kenan sai na usman ya fito da shi ya zo da shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi bai abdullahi ibn saf ya manzo Allah kai wa abdullahi ibn saf mu baya manzo Allah da ya mishi mu baya hajjar sayyidina usman ya ta roko sannan manzo Allah ya mishi mu baya sallallahu alaihi wasallam daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai me yasa wani ku wani a cikin ku bai kashe mun shi ba sai an suke cewa to ai ya mun Allah mu muna jira ka ba da wani umarni ne ko da kike kai mana da ido kan nuna cewa a gama da shi ko da mun gama da shi sai manzo Allah ya ce ai bai dace a ce annabin Allah kuma ya zama yana da yaudara kirce kai mu kai wata sigina a gefe haka ayi abin da saura ka gani ba wannan yaudara ce da manzo Allah ya riga ya bada umarni na gama gari cewa a kashe shi abinda annabi ya so shine wani ya aiki da wannan gama garin umarnin kawai ya kashe shi da biyu ne su kuma sabon sun ga tunda gashi an kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya kawo shi wani muhimmin mutum ne a cikin musulunci kuma manzo Allah bai ce mutumin ko bai yi ma Usman tankiya ba to kaji inda yan a suke mata idan da wannan abun manzo Allah bai karba ba kamar yadda yake shi baya yaudara da ba zai karbi musuluncin ba kuma da bai wa Usman tankiya yake kai Usman yanzu in ce a kashe mutum kuma kai ka ce a kai ne annabin ko ni kaga da zai mishi tankiya amma sai mai tankiya ba amma yanzu su ɗan shi'a su suna tankiya kan wannan kaga daga cikin daga cikin mataki ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara shi da wata muguwar fassara ba ku sai ku zo ku dauko shi yanzu da yan shi'a da sauran ƴan bid'a sai su mishi wata muguwar fassara abinda da suke yi to abinda ya kamata ka kalla ka kalli yadda su suke fassara ka kalli shin shi annabin da abin ya faru gare shi ko zamanin da annabi yake raye abin ya faru ya ya fassara shi domin takarir ɗinsa addini to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Usman tunkiya a mari a ga alama wannan ba shi ne asalin abin da so ba a gun shi ya zo a ce an kashe Abdullahi bin Sa'd wannan ya daga cikin abin da daga baya aka tumu na Usman da shi waɗannan ƴan kawai to mutum na hudu shine ko dai ummu Sara ko kuma a wata riwaya aka ce Ikrima ibn Abi Jahl wanda shi ma ya gudu ya je ya shiga jirgin ruwa da ni ya zai gudu jirgin ruwa ya dinga kantsere da su bai faɗi sai kuma ya aiki da irin abin da Qur'ani ya bada labari kai da rake muku sun kida Allah mukhlisina lahu din a lokacin sai yayi kira Allah yana da ikhlasi kuma sai Allah ya tsira da su shine sai yake cewa la inna janiya al-ikhlasu fil bahr fa ma yunjini fil barri illa huwa inda ikhlasi zai tsira da ni a cikin teku to ina ganin a san tudu ma ba abin da tsira da ni sai ikhlasi da haka da aka je gaba ta gaba sai da yana ne zai dawo amma yana cin tsoro sai kuma ya ga matar shi ta taho ta an so mushi wani mayafi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin alamar manzo Allah ya bashi amana shi ne sai dawo ya tuba ga musulunta kuma ya zama komanda daga cikin komandojin yaki shi kuma shi bai taɓa musulunta ba sai a wannan lokacin amma yau musulunci ta annaki ba ɗan ƙanƙani ba kafin lokacin saboda fataki wato wato mayaki ne mai kisa wanda kuma ya iya kwantan bauna ya daɗe yana musu kwantan bauna yana musu abin nan tare eh, kanoki zai ɓuya a cikin wani duhu ko a bayan wani dutse ya ta harbin mutane a rasa waye ke wannan abu kafin an kara kuma ya gudu in ya harba abin da ya harba kawai sai ya saɗi a nemi shara. amma ana gane irin aikin da irin kibiyoyin nashi an san irin kibiyarsa za a gane a ce wannan aikin wani ne sai musulmi wannan barna daga baya kuma zai musulunta babban kwamandar ya rasu yallahu alaihi shi na bayan musulunta wasu suna mushi suna aibata shi suna zagin shi ana cewa dan gidan wani ne tunda baban shi ne ƙasar gumin kafar na Abuja kuma manzo Allah ce ku daina mashi wani a daina babu kyau a musulunci don mutum yana da wani mugun tarihi a zuriyarsu cewa shi jikan wani babban annani ne ko kafiri ko ba maguji a ce a dinga aibata shi da wannan babu kyau Allah shi wannan da duka labaran suna nan a cikin tsakankanin littattafai irin ah, bin nan ah, ah, tsabakat da ibn sa'adi da littafin sira da magazi ta abinnan ta shi al da al-bidaya sunna na ibn kathir da littafin tarihin islam na al-imam az-zahabi da makamantansu wallahu ta'ala a'lam sai kamar da muka ambata wannan hadisi asalin asalin sa al-imam abu dawud ya fitar da shi da nasa'i ta hanyar sa'ad dan abu waqas sannan kuma akwai riwaya a imamu ad-dar qutni da hakim wanda ta zo da wasu sunayen daban cewa daga cikin sunayen akwai al ibnu Nafi da kuma hilal ibnu khatal maimakon shi ne sunan shi da aka sanna da kenan hilal ta sunan shi abdul uzza da kuma maqis ibnu Zibaba ibnu dibaba da abdullahi ibnu sabah da kuma dai wasu tsare-tsare da aka samu a wani wurare sai kuma riwayoyin da muka ambata daga bukari da muslim da Albayyaki a cikin dalailin nubuwa da makamantan abubuwa da aka faɗa ire-iren waɗannan wallahu ta'ala Alimamu imamu ibn qayyim al kamar yadda ya wannan darasin anan dangane da hukuncin da shafi kasar makka da cewa an buɗe ta ne da ƙarfin tu, ya kuma yi irin waɗannan maganganun za ka same su da wasa'awa kamar haka a cikin littafin shi ne suna ahkamu ahlil zimma a cikin jinsin shi na farko inda ya magana akan faslun fi ahkami ardi makka anan anan yayi wannan karatu kusan kwatan kwatan abin da ya ambata anan duka ya ambace shi sai kuma Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam a cikin kitabul kharaj da kuma kitabul abwal duka guda biyu yayi maganganu shi ma kwatan kwatan waɗannan a can din insha Allah na ganin saboda kan gaba ne kuma lokaci ya kawo ƙarshe sauran minti biyar kawai ina ga zai fi dacewa sai mu dakata a nan sai Allah ya ce mu darasi na gaba sai mu tashi yadda ke cewa faslun ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله